Kalangu, Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma ga labarun da Alshahu Hausa mai gabatarwa gunguma maɗantani ga kanun labarin. Ƙasar Italiya ta baiwa ƙasar Nijar tallafi za ku ji yadda ya kasance a cikin labarin namu. Za ku ji sakamakon da ɓangaren adawa da masu rinjaye suka yi bisa raskunar shekara ta 2017. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji raskunar sakamakon ayyukan majalisar dokoki shimfiɗar shekara ta 2017 amma sai bayan kun sha labaru. Tamarala yanzu kuma sai a gyara jama'a a sha labarun dalla-dalla. Ƙasar Italiya cikin envelope ɗin da take taimakawa nafiyar Afirka kashi arba'in bisa ɗari za ta baiwa ƙasar Nijar. Angelino Alfano, ministan Italiya mai kula da hulɗa da ƙasashen waje ya yi wannan sanarwa. a lokacin da ya kawo ziyara ranar laraba da ta shuɗe dangance da bikin buɗa harabar jakadancin ƙasarsa a nan yame ita ce ta farko a cikin yankin Sahel. Haka zalika Italiya za ta jirge sojawanta 470 a ƙasar Niger domin taimakawa 'yan Nijar akan maganar tsaro da bakuncin habre ba bisa ka'ida ba. Watan Juli, Italiya ta baiwa Nijar miliyar 32 na sefa domin ƙarfafa tsaro bisa iyakokin nata. A zaman muhawara wanda aka yi na neman taimako wanda yau kana a ƙasar Faransa sha hudu ga watan Desamba, Italiya ta ɗau alkawalin baiwa Nijar miliyan ɗari na ero. A fannin siyasa rukunin jam'iyyu masu rinjaye sun yaba irin ci gaban da aka samu cikin ƙasa shimfiɗar shekarar nan ta da ta shuɗe. Mu saurari bayanin sabo Bubakar mai kula da al'amuran zaɓe na jam'iyyar PNDS tarayya. na fari dai shine babba marsh da majorite ta yi 8 janvier waɗannan ne e, duka gudan duniya da ƙyan Nijar sun kasan muhammadu isu akwai mutane baya gare shi conference kin da an kai bisa renaissance a can fari inda ana dibin e, a samu 17 miliyar euro sai mun muka samu wajen miliyar 23 don mi dan gwadin ikonmu gudan duniya ana dibin iko ne wanda ga iya ta tayya da aiki da kyau da kyau don wannan ne mutane sun karaidar da mu sun kai wannan A nasu bangare jam'iyyun siyasa na adawa wannan shekara ta 2017 tamkar Turkiyya da baibayi ne ga demokaradiyya mu saurari Sumana Sanda ɗan majalisa kuma mamba na jam'iyyar Modern FA Lumana. L'année 2017 aura été une année de régression démocratique. Shekarar 2017 ta kasance shekarar da aka samu kuma baya na demokradiyya. Ba yancin gudanar da zanga-zanga da na faɗar albarkacin baki kawai ne aka tauye cikin wannan shekara ba, gaba ɗaya ne. Mun huskanci haramta zanga-zanga da dama. An tsare 'yan jarida saboda sun cika aikin su na bada labari. An kama 'yan siyasa na bangaren adawa, farawa da shugaban kawancen jam'iyyun adawa wa FRDDR Max wanda aka jefa kurkuku kuma aka yi masa shari'a. Sannan akwai leje, akwai kuma wasu 'yan kungiyoyin farar hula da suka biya ta gidan kaso. Euh, A watan Novemba da ya shuɗe ne shugaban ƙasa ya jagoranci bikin buɗe sabuwar kasuwar dole ta zandar, sai dai har yanzu 'yan kasuwar ba su koma kasuwar ba, ko menene dalili ga shugaban majalisar birnin zandar ɗauke da amsa. Idan da son samun hukumomi ne ya kamata ma a buɗe kasuwar kafin watan Janairu. Sai dai akwai aikace-aikacen da ya kamata mu kammala, kamar rumfuna ga jama'a masu sayar da ɗanyun kaya, saboda ba ya iya yin kasuwa ba tare da an keɓe wuri na sayar da ɗanyun kayan ba. Kun san wannan rumfunan da ba su a cikin jadawalin tsarin yin wannan kasuwar ne. Daga baya ne da aka shaida mu shugaban ƙasa sai ya amince a yi wannan rumfuna. Amma abin da ya shafi buɗe daga kasuwar komai ya kammala. Sai dai wannan aikin kawai ya rage. Shi ma nan ba da daɗewa ba za mu kammala shi. Don haka muna son jama'a su ƙara haƙuri abin zai zo nan ba da daɗewa ba. Jiya hudu ga watan Janairu ne aka sallace ranar ƙasa da ƙasa na karatu da rubutun makafi. wanda ake ce ma Braille fasalin rubutu ne da ya dace da makafi da marasa gani sosai. A maraɗi makarantun wato makarantar santir ce ke karɓar masu halin nakasa, mu saurari yaya Usman wanda shi ma makaho ne shi ke ba da karatu a can. Digo-digo ne ake amfani da su wajen koya ma waɗanda suke makafi rubutu, inda waɗannan digon su shida ne ake haɗawa sai su ba da kalma. Sannan muna ba su darussa ne da kwamfutoci na zamani na musamman. Muna ɗaukar yara makafi ne tun daga aji na farko har zuwa aji na uku, inda bayan mun shirya su da kyau a tsawon shekaru uku sai mu tura su kai tsaye a aji na biyar cewa da CMD tare da ɗalibai masu gani. A gaskiya ba zan iya cewa ba mu da kayan ba, sai dai gaskiya muna da ƙarancin kayayyakin aiki na koyar da makahin. Sannan koyar da makafi abu ne mai sauƙi, kasan akwai yaron da yake saurin ganewa, akwai kuma wani sai a hankali. Mahimmancin abin suna iya rubutawa da karantawa, sannan kuma suna iya ci gaba da karatu. shirye-shiryen studio kuke kuke sauraro daga nan birnin Yame. Bayan zaman dirshin da malaman ba da karatu na haɗaɗiyar ƙungiyar Kozu Nijar Sina Seb ta gudanar a fadar ministan kwadago an soma biyan alawus ɗin watan Nuwamba na 'yan kwantaragen. Kuma daman wannan yana ɗaya daga cikin koke-koken da suka haddasa zaman dirshin ɗin in ji waɗanda suka shirya da tsarin. Jiya Juya setin talabijin zuwa ga faifan kumbo samfarin numeric TNT ya soma ɗaukar hanya a ƙasar Nijar. Ƙasashen wato Karshen satin da ya shuɗe ne ministan da ke kula da wannan fanni ya baiwa kafofin labaru goma sha hudu kayan aiki kala-kala na wannan fanni da suka jibinci kuɗin sefa miliyar 27 asusun ƙasa mai kula da zuba jarin gine-gine shine ya zuba wannan kuɗaɗen. Malam Grema Bukar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin musaurari fasar bayaninsa. Tsari ne mai kawo cikakken sauyi zai ba mu damar kasancewa bisa setin na'urar kumbon satelit a faɗin ƙasa baki ɗaya. A yanzu dai za mu kasancewa ne akan fuskar farjen ingantarwa. Mun yi farin ciki sosai akan wannan tsari da gwamnatin Nijar ya girka domin tabbatar da tsarin TNT a ƙasar Nijar. To, kuna tsammanin fita daga tsarin analogic zuwa shiga tsarin numeric zai gudana ba tare da matsala ba? Kasan akwai wani rishin fahimta da ake yi, hakikan tsarin analogic da shi ne ake amfani yanzu, yau ko a ƙasar Amerika har yanzu ana amfani da shi. Muna da sarari har yanzu na mu yi amfani da tsarin analogic har zuwa shekara ta 2020 a ƙasar Nijar. Masanan TNT sun ce mana nan da 15 ga watan Janairu ko 15 ga watan Fabrairu tsarin zai tabbata ya inganta ko ina. A fannin wasannin motsa jiki, zakaran zakarun yan kokuwa na bana ta siyu sani ɗan asalin garin Kangarawa ne cikin kwamitin ɗin karkara ta da kusa gundumar take ta sarkin yan kokuwa aji na talatin da tara yana da mata da ‘ya'ya guda uku. Halarta ta biyar kenan da yake yi ga neman takobi aji hudu yana cikin wato tsayayyun 'yan kokuwan da aka shirya don wakiltar yankin so ɗaya kuma ya kasance sakundire ba. Mustapha Mamman Sani ya naɗa muna rahoton labarin tarihin nasa. Mu saurara. Ɗan shekaru tara a duniya fari mai shiru-shiru da sauƙin ra'ayi sabon sarkin 'yan kokowar Nijar Tasi Usani yana da tsawon metar ɗaya da santimetar gomiya tara nauyinsa kilogram ɗari da takwas ya maida wani bangare na rayuwarsa ta matashi ga zuwa nema ƙasar Libi tsawon shekaru goma. Tasi usani ya hada. karfin jiki fasaha da kuma kwarewa. bisa dukkan alamu sirrinsa shine karanta ayoyin Kur'ani kafin ya kama kokowa mutum ne mai cike da buri a bara yi alwashin dafawa abokinsa dan tela baya wanda ya kasance dan galadimon sarkin yan kokowa a bara din saboda haka ya share gudan shekara yana kimtsawa domin bai taba yin kwanaki uku jira a gidansa ba kamar yadda ya bayyana muna kamar sauran yan kokowar Niger Tasi Usani yana haraka da malamai da abokaye na Niger da ma na ketare da yake sa shine ɗaukaka jiharsa Tasi Usani ya san muhimmancin nauyin da ya rataya a wuyansa sosai a matsayinsa na sabon sarkin 'yan kokowa. Magajin garin Ingal Gabduwan Muhammad Allah ya yi mai cikawa a jiya da sahe inda ya rasu a babbar asibitin birnin Yame bayan wata gajerar rashin lafiya. A rayuwarsa jam'iyyar PNDS tarayya yake wa goyon baya. Gabduwan Mohammed an zaɓe shi magajin garin kwamin ɗin Ingal da ke kilomita 150 gusun maso yamma da birnin Agades a zaben kwansulolin ƙananan hukumomi da suka wakana a watan Janairu 2011 kamin a hambare shi daga kujerar a shekara ta 2015. A ranar 24 ga watan Juli aka sake zaben Gabduwan Mohammed a matsayin sabon magajin gari na kwamin ɗinta Ingal. Allah ya sa kwanci lafiya hutawa amin. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da shida takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Nyamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. amadawa. Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Ghana. Kai tsaye kuke sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu daga nan babban birnin Yame, yanzu kuma sai rahoto na musamman. Bancin ayyukan lokaci zuwa lokaci na sa ido ga ayyukan da gwamnati ke gudanarwa, ma'udan da suka ja hankali su ne sauyin da aka ma wato kundin zaɓe girka kwamitin bincike na majalisa da amincewar dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 a cikin shekarar da ta shuɗe a can majalisar dokoki. Habibu Garba ya firanta da Ayuba Hassan mataimaki na uku na shugaban majalisar dokoki ga kuma irin abin da yake faɗa. D'abord, je vais commencer par euh, le dernier qui concerne euh, le budget de 2018 qui a suscité beaucoup Zan fara da abu na karshe wato kasafin kuɗi wanda ya janyo ku ce a ƙasa. Karshen ta dai mun samu mu amince da wannan kasafi cikin ikon Allah. Tabbata akwai sabbin abubuwa a ciki. Kiran da nake shine 'yan ƙasa da ƙungiyoyin farar hula su ƙara hakuri. Kasafin kuɗi ne da ƙungiyar Imowa ta tsara kuma ƙasar Nijar take ciki. Kenan a matsayin mu na ƙasa nauyi ya rataya a wuyan mu mu biyayya ga dokokin ƙasa da ƙasa da muka rattaba hannu a kansu. saboda haka ne kuka ga sabbin abubuwa da dama cikin kasafin kuɗin nan abu na biyu da ya wakana a ayyukan majalisar dokoki shine batun kundin zaɓe wanda aka yi wa gyaran huska saboda a zaɓuɓɓukan da suka gabata mun huskanci matsaloli da suka shafi wa'adi dangane da haka ne gwamnati ta aika wani daftarin buƙatar kawo gyaran huska ga wasu ayoyin doka na kundin zaɓen kuma an amince da haka domin kada a ci karo da matsaloli a zaɓuɓɓuka masu zuwa batu na uku shine kafa kwamitocin bincike uku zuwa hudu na 'yan majalisar dokoki akwai kwamiti guda da ya shafi wani dan majalisar dokoki da aka zarga da fatoci miyagun kwayoyi kwamiti na biyu ya shafi wani tsohon minista na uku shi ma wani tsohon minista ne ya shafa kwamiti na hudu shi kuma ya shafi harkar iranium gate dukkan waɗannan kwamitoci sun yi aikin su cikin lokaci kuma sun nika rahotannin su kamar yadda doka ta tanada rahotannin an ba da su ga shugaban majalisar dokoki shi kuma ya muka su a inda abin ya dace waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suka wakana a majalisar dokokin ƙasa a shekarar 2017 qui doit les transmettre à qui de droit donc voilà un peu euh, ce qui a un peu marqué en tout cas l'année 2017 sur le plan parlementaire. Man sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin wato Adama Dawaki editan maraicen da kuma Hassan Tawai wanda ke bisa na'urori daban-daban ya daidaita muku sai kuka ji mu ruwai-ruwai haka ni dan badan da Arlit malaman ke muku sallama sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.